na ta'addanci akan Sayyidina Usaini hikan manzon Allah to domin amsa wannan tambaya ta ku ta wayar tarho na tattauna da Sheikh Ibrahim Aminu Daurawa wani malamin da ke yin wa'azi a Kano a tarayyar Najeriya domin jin a takaice yadda aka kashe Sayyidina Usainin to alhamdulillah kamar yadda aka shina wannan abu ya faru ne ranar goma ga watan al-muharram shekara ta 61 bayan hijira wanda ya daidai goma ga watan oktoba shekara ta ɗari shida da tamanin miladiya a karbala wanda kabara kuma tana cikin ƙasar iraki menene dalilin da ya janyo har haka aikata kisa a kan shi to na farko dai rigingimu ne na siyasa shi sai da na husaini jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan gidan Fatima da Aliyu kuma shine na biyu a cikin ‘ya'yan Fatima da Aliyu bayan Hassan. To bayan an yi wa shi Yazid mubaya'a shi Hussein yana cikin waɗanda ba su gamsu da Yazid ya zama shugaban musulmi ba. Amma kuma bai ta da wata korawa bai yi wata magana ba bai kuma ɗau wani mataki ko da iri ba. Za ka ya koma Madina ya zamansa. To da abubuwa suka yi zafi mutane suka dinga aika masa wasiku akan cewa ba su gamsu da yadda ake tafi da mulki ba musamman a yankin su na iraki suna so ya taso ya zo domin ya taimaka musu su fita daga wannan kangi ta hanyar su naɗa shi a matsayin shugaba da farko ya ki yadda amma wasiku suka yi ta zuwa ta fuskoki daban-daban har ya gamsu ya tura dan uwansa ko dan dan uwansa ya je ya bincika masa a kilo ya nuna masa cewa lalle akwai bayani da ke nuna cewa waɗannan mutane da gaske suke za su taimaka masa kuma suna cikin halin kakanika yi suna bukatan ya zo domin su masa baya a matsayinsa na shugaba duk waɗannan abubuwa da suka faru su ba su fahimci cewa akwai rigingimu na siyasa mai ƙarfi wanda za a iya amfani da makamai ba da aka yi rubuta wa Hussein wasiƙa cewa ya gamsu cewa waɗannan mutane da suke ta aiko mata wasiƙa dodo dodo suke so ya taso daga inda yake taho nan ya zo su masa mubaya a shugabance su da gaske suke kuma ya ga suna da mutane da yawa in ma wata rigima ta taso a shirye suke na su bashi kariya ko da a ce hakan zai iya salwantar da rayuwarsu da haka ya gamsu ya ɗebo iyalansa gaba ɗaya ya taho to daga baya shi wakilin nasa a can sai ya fahimci abin akwai yaudara waɗanda suka nemi ya taho din ba da gaske suke ba wato shigo shigo ba ya kai mai kenan shigo shigo ba zurfi ne ba su da karfin da za su iya tare masa rigima in ta taso ba kuma za su iya taimaka masa in yaki ya tashi ba ya yi ma wasiƙa ta biyu wasiƙa ta biyu ko bata ishe shi bata iso zuwa gare shi ba ko bata kai gare shi ba har ya riga ya shigo gurin sai da ya shigo kuma sai su nan kuma suka samu labari cewa ai ga Hussein ya taso a matsayin kamar yana son ya tada kayan baya saboda haka suka fitar da sojojinsu je su tare shi so suwa su kamar gwamnatin yaziri kenan wanda gwamnansa a a wannan guri wanda ya ga kofa din shine ya jagoranci waɗannan waɗanda suka fito to tattaunawa ta kai dai har shi ne ya nemi a yi masa ɗayan hudu na farko ya ce a ba shi dama ya tafi can firiya ko kuma mu ce wato Sham inda shugaba kamar nan ce fadar shi ya da shugaban ƙasa na musulmi na lokacin ya tafi ya sami su tattauna shi da shi suka ce ba su yarda da wannan ba na biyu ya ce su ba shi permission koma inda ya fito ma'ana ya koma maka ko ya koma madina tare da iyalansa wannan ma suka ce ba su yarda ba to su ba shi dama ta uku ya tafi can wani ƙasa ya je ya kama wa'azi da karantarwa ya fita daga cikin harkar mulki da harkar wannan siyasa wanda ga abin da ta zama nan ma suka ce ba su yarda bai shi to me suke so suka ce sai dai ya yi suranda ya miƙa wuya a matsayin an ci shi da yaƙi da shi da mutanensa nan ne shi kuma ya nuna gaskiya ba zai kaskanta kansa ba ko kuma zai aminta ba to daga nan ne shi ne harkar yaƙi ta barke a tsakani wanda shi baya da mutane da yawa kuma waɗancan mutane da suka masa alkawari duk sun gudu wasu ma daga cikin waɗanda suka suka zo su yaƙe shi suna cikin waɗanda suka dinga tura masa wakilai wasu ma ya gane fuskokinsu cewa ba ku kuka gayyato ni ba ba kuka rubuta min wasiƙa ba ba ku kuka ce in taso za ku tallafa min za ku taimake ni za ku bani goyon baya ba ya gaggane fuskan wasu. Amma akwai manafinci a ciki. Yau akwai manafinci a ciki sosai daga nan ne suka juya masa baya har ta kai ga wato abin da ya faru na ta'addanci na zubar da jini wanda yake mafi munin abin da aka yi a tarihi bayan wato daga shi ba karin wani abu mai muni da ya kai shi a tarihi ba yadda aka kashe iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi da yawa da mafi yawa sojojinsa duk jinin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to anan ne aka yi wannan kisa mai yawa aka kashe shi aka kashe kuma da yawa daga cikin jikokin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen wannan guri bayan aka an gama yakin sai akwai ali bin hussein dan sarki lokacin yana dan karami sai kuma ya ga mutanen gari sun fito sun samu labarin cewa ai an kashe husaini da mutanensa gashi ma an kama matansa da kananan yara a matsayin fursunonin yaki za a tafi da su zuwa zuwa sham sai ya ce cewa to ba kuna mana kuka ba ko kuka gayyato mu ba kuma kuka je kuka buya a gidajen kuka bari sai da aka kashe mu sannan kuma kuka fito kuna dukan kanku kuna kuka mai amfanin wannan kukan naku ainihin masu kukan suna dukan kansu wana ana ta suke nan da 'yan shi'a kamar irin abin da suke na nuna juyayi? Eh, to wannan ka farko shi dama akwai ita shi'a kashi biyu ce akwai shi'a ta soyayya da kauna kana son mutum sai a kira ka shi'ansa kamar mai goyon bayansa kenan akwai kuma shi'a ta akida da ibada da wasu kuma ayyukan ibada to ita wannan bayan kashe Hussein ta fara wacce ita shi a ta goyon bayan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da san iyalansa da fifita su akan kowane gida dama akwai ta wannan a lokacin cewa waɗannan ko kuma wannan halitta ce ta mutum ɗabi'a ce inda akwai mutane biyu ko uku sai ka ji ka fi son wani wato ainihin irin a koke-koke nan da ake ana duka kai na yan shi'ar yana da alaka da kisan na shi sai dina Hussaini. sai eh, dama an kula ai a ranar goma ga watan almuharram ranar ashura a ranar abin ya faru to kaga kenan kuma a ranar ne su shi a suka kirkiro cewa duk ranar a dinga sa baƙaƙen kaya kuma a dinga nuna jimami ana zaman makoki na wannan abu da ya faru a komai da shi daga bayan shi kuma za ka ga har wasu kan yi amfani da karafuna wasu amfani da wukake suna yankan jikinsu wasu kaga sun zuba garwashin wuta suna taka suna bi ta wasu daga suna marin kansu wasu kaga sun sa lauje haka mai kamar wuka suna fakawa a bayan su haka jini yana zuba yana kwarara wanda da yawa ma daga cikin shi'an sun yi fatawa cewa wannan abun ba ba addini ba ne ba. Shek Ibrahim Aminu Daurawa kenan wani malamin da ke yin wa'azi a birnin Kano na tarayyar Najeriya. sai kuma tambayar mu ta gaba wace muka samu daga masu sauraro da dama waɗanda ke son a basu tarihin maita shin wai kuma yaya ma yake kama